ba da hukunci aka yi hukunci wa mai tsaye zama mai tsaye ne aka bawa jajjahiya ce idan salifat ba da shara'il jahiya haka sai irin wannan abun da irin wannan aka wannan da na danyen abu to mai shari'a mai tsaye shi ne ne gaskiya aka ba shi hukuncin za a dole mai da wasu da الوجه الرابع والتسعون daga cikin maslahatul mursala annahu nahar rajula ba'da isabati ma qaddara lahu an yaqula law anni fa'altu kaza lakana kaza annabi ko shari'a ta hana wa mutum bayan ba'da isabati ma qaddara bayan karo da abun da Allah ya kaddaro masa an yaqula an hana masa ya ce lau anni fa'altu kaza na kana kana ai da na sani da na zo ta'a da na sani da ban zo ba lau wannan magana lau ba ta dake idan abu ya riga ya auku sai dai ka ce qadar Allah masha Allah ne shi haka abun da ya ga dama shi ya aikata yana da ikon amma ka ce da na sani da na zagaya ka zo ka biyo da motar ta kare ka yi ka yi gobe ka tara jama'a ke ce za su ce sai ka je ka ɗauko jama'a ɗin nan wannan biya ya tafi wannan zai ce ta na sani da gari ne

waye lau fa innahu la yujdi alayhi wannan lau ba ta haifan masa da komai illal hazana wan nadama wa dhiqata sadri da kuncin zuciya wasakhata ala al-mashduri da yin fushi abinda Allah ya doro masa azan ku Allah ya hukunci sai fushi ba ku gani ba ko mu? Ka ga bolalai ke tafi yana fushi ba za ta ƙara dubun ba halawa ka kira shi ƙara zai haka za ka dinga ka kaza na kira da mai zunkuri hmm? shi a kuje ta mutum faɗa ya zunkuri ai ya kamata a ce misali kana mutum faɗa tun za ka yi ce ka haƙuri ka yi haƙuri Allah ya wuce zuciyarka gaskiya na yi kuskure na yi kuskure amma ina mai da mai daga ba haka ne ba ai da aka yi kaza mai faru can a mai ilo za ka ai kaza shi ya yi manta kaza ka tsaya ka ji me kake ce an tsaya in ji ba tarbiyya wani gidan jama'a da ka tsaya ka ji shi da idan na je zan yi sulhu tsakanin su da sai kalan su kaza ba su da wannan ba na je na sami su fito wani na zo ne maka yin bari duk abin da ya gudana tsakanin ka da wani ban san complain ban san komai kai ke da gaskiya ya zo nan mai gaskiya ga shi ba yadda za a yi muku shari'a a hankali kaza kaza ya ce a'a malam ka bar shi ya faɗi ta ce a. daidai da abin da faɗi mala haka yake yi haka yake yi yana neman fakari nan masa faɗa yace a mana ka bashi faɗi kace mm shi ko na ji masa sai Allah kun kai masa ko da irin mutanen mu ne to ka gani to a sai Allah kai wa a lokacin kana ce ga Allah lakai ba eh shi ma ka abin da zai malami ne da gaske Allah ne ne da gaske ana dauka ne shi na masa abin da ba su ya ai ya ce kaza kaza ga dalili ga dan ce oh bai bai ce ba wannan tun magana ba ta bai da gaske amma Allah wala ko kai wasu hasu ta kushi kayan da abin da Allah ya ɗora ma. In maka faɗa ka yi min fushi, kayan Allah daban ƙara ce ma komai. Badanan ma ka fi daɗi ka sai ta bayan na huce ka sake biyo ne kake na gode wa ne da ba ni da kai da na halaka. Ba dan Allah ya kaddara kana tare da ni ba da na halaka. Sai daga nan za ka ji kana ragewa, kana fasewa. kana sakewa to daga nan za ka fara ce masa to daga yanzu ba daga yanzu ga yadda ake ta to ga yadda ake ta ga yadda ya ta to yaran yau ba su yadda ba kai sakawa saka Allah ne ya saka mana ban wannan Allah ya saka ne ban wurin wannan ɗaliban da za su yi mana irin abin da ke Allah واعتقاد ده قدره انه كان يمكنه دفع المقدور wato yana ganin mai lau yana da zai iya kawar da cutar dau fa'ala kaza dau fa'ala zalika wa zalika yad'ifu ridahu wa taslimuhu wannan kaga yana raunar da runguman kaddararsa da ni kai ga abin da ya same shi wa tafwidihi wa tasdiqihi jingina wa Allah gaskata Allah bil maqdur وأنه ما شاء الله كان وما لا يشاء لم يكن وإذا أعرض القلب إن زوجي أتنشري عن هذا يتولى ينفتح له عمل الشيطان وما ذاك والنبال لمجرد لفظ لو بل لما قارنه saboda abin da ke tare da ita a zuci min al'umuri qa'imati bi qalbihi al-munasiyati li kamal al-iman al-fatiha masu budo li amali shaytan bal arshada al-abda Allah ya shirya tattabawa baiwa fi hadhihi al-hal ila ma huwa an lahu وهو الإيمان بالقدر إن أبو يرجع يا أخو شكرا كمي كنتر والتفويض دبروا الله والتسليم للمشيئة الإلهية معني ما وغني دمان الله ما شاء وأنه ما شاء الله كان ولا بد ما رضي فله الرضا وأنت تكيرون قلت حتى لو الله غير ذلك wa man sarrafa wanda ya fushi falahu sarrafa sai Allah tsoro maka abu shi kenan kai fushi shi nan ku fushi Allah tabbatar kanka ilu zalika wa الله ala man على من كلامه شفاء للصدور Allah ka ƙara tsiranka ka ƙara darajarka akan wanda zancensa waraka ne na zukata wato an rike wa nurun lil abasar maganarsa haske ne na zukata na yi basira wa hayatun lil qulub wa gida'un lil arwa abinci ne na rayuka wa ala alihi falaqad an amma bihi ala ibadihi A أتم ni'imati wato Allah ta'ala ya yi ni'ima tabbas ya yi ni'ima ta hanyar aiko annabi Muhammadu wa bayinsa kamma ni'imati mu gode wa Allah da yake annabi Muhammadu aka turo mana mu gode wa Allah godiya ta daban da muka zo a zamanin annabi kuma gashi Allah ya taimake mu duk da ba mu aiki ba muna duba ayyuka da Allah daga karantawa in muna da rabo kila Allah ya gyara mu wa manna alaihim ne bihi yayi musu kyauta da annabi a azama minna walillahi ni'matu walahul manna walahul fadl walahul sala'ul hasan مقرر